Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa cikin ikon Allah waɗanda suka kamu da ƙanjamau suna iya haihuwar 'ya'yan da ba su kamu da cutar ba? Wannan al'amari yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu taɓo kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya yi mana da Malama Maimuna Yakubu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice, Nasiru ya nemi sanin shin waɗanda suka kamu da ƙanjamau suna iya haɗuwa su yi aure kuwa? A ƙwarai ma ƙwarai muna idan suka zo mu ma fi ba su shawarar su yi aure amma kafin su yi aure sai mun sa an gwada su saboda ita wannan cutar da tafiyar ta tafi sai muka aka bincike nuna cewa cutar tana da kala wajen uku akwai wanda tura ke cewa type 1 type 2 type 3 saboda haka idan mun ga cewa namiji na type 1 mace tana type 2 za mu ba na so su yi aure saboda za su iya ba juna amma idan suna type ɗinsu ɗaya ne za su iya aure saboda in suka zo aure sai ya kawai abinda za mu ci musu shine idan za su yi jima'i su yi amfani da kororon roba amma idan suna so su haihu a lokacin za su iya zuwa wurin likita zai iya ba su shawarar yadda za su yi su dan bar amfani da wannan hasis ta dauki cikin ta ɗauki ciki sai su ci gaba da amfani da kororon roba saboda haka muna muna muna tallafa musu su aure juna saboda ba wannan kyaman kana da shi ina da shi ya gane ai ba haka ba wani sa'in aka je aure aka ce shi ba da shi ko kai ne aka ce <laughs> eh, ka ɗanka ba da shi amma mata tana da shi ai ga kyama ya zo sai ma ka hana ayi auren amma idan dukan suna da shi an san cewa ba su kyamaci juna ba kuma za su yi zaman lafiya za su sha magani tare kuma su iya haihuwan ɗan da baya da shi. mutum mara lafiya ya haifi mai lafiya? eh kwarai da gaske idan sun zo haihuwa idan mace tana da wannan cutar ta zo haihuwa a asibiti ana mata um, tiyata a fitar da ɗan saboda shi ɗan da yake cikin uwarsa baya kama cutar a yanda yake inda mahaifar da ubangiji ya ajiye shi baya baya ba zai iya kama cutar ba saboda cutar ba ta shiga ta cikin mahaifa amma wajen fitowar ɗan ne idan aka sa jinin da ya fito da shi ya taɓa jinin uwar wacce take da cutar sai iya kamawa ta wajen yanka mahaifa saboda haka sai mu ce to idan suna da shi su tafi asibiti su haihu sai a yi mata tiyata in aka tiyata sai a ci dauki dan cak a ajiye shi a gefe ita kuma sai a bata magani shi ma dan a bashi magani in suka sha aka kai wajen tsawon wata wata wata ko shida ko goma sha biyu ko goma sha takwas shikenan dan baya da shi a ƙarshe gaba ɗaya duk dadewa da aka yi ana da cutar nan har yau ba a gano wani magani ba ne na kwab ɗaya duk dai a yanda ake tafiya duk duniya a yanzu ita wannan cutar tana da wani sallo to tana da tana da tana da yadda take yi saboda idan aka fara aka fara bincike aka samu maganin da zai iya kashe ta to da yake tana kama da ce cell cell din jikin mutum kwayan halittar kamar su daya kamar dai a ce ne yau za ka yaƙi da 'yan cameroon idan suka sa rigan sojojin najeriya ba ka san ko su waye su saboda haka ita kwayan halittar tana kama da kwayoyin halittar sai ka rasa wanne ne in magani ya je sai kashe su su biyu saboda haka sai wa jiki illa to in aka samu wannan magani sai ta canza sai ta koma kuma ta canza kamar irin wanda kwayan halittar jiki shi yasa aka kasa kashe ta har yanzu inda muka samu matsalar kenan a har a yau aka rasa ina za a samu maganin da zai iya bambancewa da kwayan cutar da kuma kwayan halittar mutum a yanzu to inda muka samu matsala kenan amma kuma yanzu abin da ake ta kokarin a samu shine a samu maganin da yake wato vaccine din da yake in ka dauka kamar na polio din da ake yi ko na tarin fuka ko na tarin idan ka dauki wannan maganin aka yi maka alluran to ba ka kama cuta ba abin da muke nema yanzu kenan to rigakafin cutuwa mai kare garkuwar yawa ita muke nema yanzu ita ce yanzu an same rigakafin amma ana nan kasan kafin a yi wa mutum sai an taimaka dabbobi da yawa a tabbatar tabbatar cewa ba ta da illa mm, ana ta gwaje-gwaje a duk duniya in aka samu wannan to ka gani duk wanda aka yi mishi wannan rigakafin to ko ya yi sadu da mace da take da cutar ko namiji ko kuma an ɗauki jinin wani an an sa mishi ko kuma ya yanke ko wani abu ba zai kama cutar ba inda muka fito kuma kenan a da duk an gidan san da ake son mu yi bayani in aka zo za a samu bayani abin da muke da shi gwargwadon ah, abin da muke da shi za mu gaya mutane za su ka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. haka wannan batu yake kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita wasiƙunmu na farko guda biyu sun fito ne daga makwabtan juna, Katsina da Daura, waɗanda kuma suna neman bayani ne akan abu guda. To To su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa. To. Wasikar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina. Wanda ya ce wai ya ga wai yara wai su suka fi yin shakuwa. Kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauƙi. To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir Misbahu Daura. Shi kuma yake cewa me ya son ya san cewa me yasa ne mutum sai ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi ɗin me ke kawo shakuwa? har yanzu dai masu ilimin kimiyya hajjar tabbatar da abin da ke kawo shakuwa ɗin nan ba domin abin da ke faruwa kin sun tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin san akwai wani abu mai fata wanda ake kiran diaphragm to wani lokaci domin wani dalili yanda shi wannan kaman kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum sa mutum su mashi kuwa dinnan haka hajjar to ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yanda yanda malamai ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan bashi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana rike rikinin sa waɗansu kuma in sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu maguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa'a. Hmm. Eh. to batun cewa wai ta fi kama yara yara kai sun fi shakuwa hakan haka yake koko dai shi. a kowa na iya shakuwa hajiya inda ba ba yara kaɗai ba. to. Eh. sai dai wani lokaci nasu wani lokaci kan fi ɗan tsanani ne amma kowa na iya shakuwa hajiya. to me yasa na yaran ya fi yin tsanani? eh dun jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajiya saboda haka don ma akwai su yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kama waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiya nan da na magana eh. wani lokacin sankaran ta ya kama yakan sa kamar a nan ƙasar yau akwai kwanakin bayan wajen yarinya tana shigowa na wurin watanni ma aka aka gyara wannan jijiyar da ke zuwa wannan fatar To, eh, eh. saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me ke me yasa eh, suke wannan. inda yaro ya ko lokacin na shakuwa a je a kai shi likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin su. Ah, Domin ya duba ba kowane likita za a kai yaro wani musamman. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajji. To sai kuma tambayar magaji Muhammad. To. Shi ma dai wanda mun sha magana mun sha yi a kai. Wai ya mutum zai gane cewa yana da ciwon asma. ciwon asma da yawanci abin da zai mutum zai gane shine wani lokaci za ka kaman kirji mutum ya mace yadda mutum numfashi yana numfashi sama sama sama haka ko kuma wani mutum yana wani so wani abu ko ya dan motsa jiki ko ya wani tafiya mai sauri haka za ga yana shan wahala to mm-hmm. numfashin ne za ga mutum yana numfashi sama sama za ka rinka jin za ka rinka jin ma mutum na numfashi kuma bai kamata mutum a rinka jin shi yana numfashi wato wani kana kusa da mutum za ka rinka eh, ji eh za ka rinka ji To. Eh. To alama ce ta asama. Eh eh alama ne kuma za ga waɗansu su wasu mutane za ga yanda suke za ga kamar suna shan wahala sosai haka. wurin numfashin to wannan alamar ne kuma za ka ji kirjin wanda ke da shi za a ga kirjinsa duk zai ji kamar wani abu aka sa akan kirjinsa. Kamar yayi mai nauyi? eh kamar ya mai nauyi to iskan bai shiga sosai ne amma ne mutum na da wannan yawanci ya kamata ya je wani likita akwai magunguna da ake bara yanzu inda mutum na da wannan cewa akwai magunguna da ake bara kala kala kuma suna taimakawa sosai ana iya warkarwa kwata kwata ya danganta waɗansu ana iya warkarwa waɗansu kuma ba a iya warkarwa hajiya to Allah ya sawaƙe amin amin to sai kuma wasiƙar Maryam ko gadan ne to shira a can Bauchi to ta ce wa me ke kawo cutar appendix ne cutar appendix da yake san appendix yawanci da ƙarshen jijiyar cikin cida da babban jijiyar da ƙarshen ta to abin da ke kawo ciwon domin wani dalili yawanci ba abin da ke samun kowane lokaci amma domin wani dalili waɗansu abubuwa da ƙwayan cuta sukan shiga wurin sai ya so mu sai dan kumbure sai ya so mu ciwo to abin da ke kawo shi kenan amma yawanci wannan kwayan cutun da ke shiga a cikin yawanci ba su shiga amma wani lokaci a cikin waɗansu mutane kalilan domin dalili sai waɗannan kwayan cutun shiga sai su kawo ciwon nan ciwon nan appendix din to in dai wannan ya faru yawanci sai a mutum tiyata a cire shi akwai alamomin da mutum zai lura da su? Eh akwai alamomi wani lokaci zaka ji marin cikinka zaka rinka ji zafi kamar da allura ake sukanka a wurin sosai. kuma za ga wani lokaci yadda kawai ba ka jin daɗi ko lokaci wurin kasan cikin ka ko lokaci yana damin ka kuma zafi ciwo mai tsanani ne yake faruwa yanzu saboda da ka suma ji irin wannan yawanci kawai kai sauri ka je wani likita. to likita me zai faru idan appendix ɗin ya fashe mutum a ciki. to in ya fashe mutum to kin san domin kin san cikin cikin ɗan adam kamar ba wa ɗan ƙwayan cutuka da suke yawo a ciki to in ya fashe in ba a yi sa'a ba yana iya halaka mutum hajiya. to Allah ya sawaƙe. amin. To likita a lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuma madadin? Dr. Adam. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da a kai da ke a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke lafiya uwar jiki babu mai hoshi da ke a kai da ke a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri